shiri da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunanmu muna roƙon Allah su subhanahu ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu a cikin alkhairi ya kuma yafe mana laifukan mu. Ah, bayani ne za mu yi akan iyayenmu dakata ku saurara ku. Maza ku ce goro. Mun ba ku fari dan kwalele. Shin ko kun tuna da alƙawarin da aka yi muku? Wani alƙawari kenan? Mu tuna muku in kun manta. Shahararren fitaccen sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan. Kana nufin Sha'ibu Akarami mai tilawa TV a YouTube channel? Shi bana alƙawarin nan da ya muku. Na cewa zai bude ka ta fara hamshakin reshen sa na bada magungunan gargajiya a garin Makka a ƙasar Saudiya. To yanzu yaya ake ciki akan maganar? An wuce wajen. Tarka shi. ka sauka jirgi. Yanzu haka magungunan sa na gargajiya sun isa garin Makka har ma an musu lalimar habun. Ahlan wa sahlan. An samu musu albarka kuma wani karin burgewa mai gayya mai aikin shi ba akarmi mai tilawa TV shi da kansa ba sako ba zai shigo garin Mak ranar tara ga watan Oktoba na shekara ta 2022 daidai da sha hudu ga Rabiul Awwal shekara ta 1444 tabbas ta tabbata ba ta baba idan ya shigo zai zauna a Madinatul Munawwara har tsawon kwana goma cir masha Allah daga nan fa zai shigo Makkatul Mukarrama ganin annabin rahama kwana ashirin cir zai yi wata guda a kasar Saudi Arabia kuma zai bada magungunansa kan abin da ya shafi sanyi da basir da abin da ya shafi karfin maza da da ƙarin nema na mata. Da dai sauransu. Babbar dama maganin nadama ina ma abota kallon tilawa TV waɗanda suke a Saudiya Makka. Madina da Jidda. Tahir da Tabuka da sauran garuruwa to fa nesa ta zo kusa wannan dama ce a gare ku. Da za ku gana da mai gayya mai aikin Sha'ibu Akarami mai tilawa TV a YouTube channel. Za ku gan shi iri-iri. Kai ribibin ribatawa ta yawar wargaje wahala karsashin kakkaɓe kasala. Domin neman ƙarin bayani a kira lambobin waya sifili takwas sifili takwas uku biyu shida biyu bakwai hudu takwas. Da kuma sifili takwas sifili uku uku tara takwas uku biyu ɗaya tara. Na ce ku ci gaba da kallon Tilawa TV a YouTube channel. Ba san matsin sunkurin sauti ba baranka da mu ba ja hoto ranga da ɗau to kaji. So da yawa an samu waɗannan ƙorurruka kuma ba wai sababbin ƙorafi ba ne sun daɗe. ya kamata a ki na uwa ya zama zamanto alkairanki su ɗara sharrinki ta yadda ke ce maɓuɓɓuga wadda ake tsotsa wanda wannan nonon da ake tsotsa ko kin sani ko baki sani ba yana da tasiri kashi tamanin cikin ɗari akan abubuwan da kike kwato akwai akan 'ya'yanki kenan ya kamata ya zamanto kin zama tun nagartacciyar uwa wadda za ta samar da 'ya'yan amfani wanda za su amfani kansu kuma su amfani da al'umma a duk lokacin da ba a samu nagartacciyar gona ba ciyawa ta yi mata yawa aka zo aka yi shuka ba a noma ciyawar ba kana ba a sa taki ba babu wani mahaluki da yake tunanin zai samu amfanin goma na wato amfanin gona na gari saboda ba a gyara ba to shi ne ake ta nusartar daga mazan mu har zuwa mata kai uba ka san wace irin gona za ka samu kafin ka shuka abin da za ka shuka ka yi tunanin ɗibar abin da za ka ɗiba nagartacce ana barin shiri ne tun rani in ji bahaushe ya zama wajibi ka buɗe idanuwanka sosai ka duba hagu da dama gabas da yamma ka ga wace ce ya kamata za ka auro wadda za ta haifa maka 'ya'yan da za ka yi tunƙawo da su a lahira ko ko tun kana cikin kabarinka za su rika tura maka ta goma shi ya ilahi yanzu 'ya'yan da muke da su wanda iyayensu suka kwanta dama wane ne kuke tunani a tunaninku wanda iyayensa sun kwanta dama daga matan har ba an ce babu ba akwai su wanda suka taba zuwa suka same ka a matsayinka na babba ko malami yau ga wata dukiya mu ware naira dubu ɗari biyar ko dubu ɗari hudu muna son za mu yi babanmu ko babanmu sadakatin jariya malam ba mu shawara me ya kamata ne yi ko malam ba ni shawara me ya kamata in yi makaranta zan gina da sunanta bowl zan gina da sunan shi me zan yi a cikin 'ya'yan da ka sani wanda iyayen suka mutu wanda kuke mu'amala waye yi same ka da wannan to ba shi ma ba ma sai an yi wannan ba a matsayinka na wanda mahaifinka ya mutu ko mahaifiyarki ta mutu me kake cirewa a duk ranar juma'a duk ranar juma'a ta Allah ko ko ke abin da kike cikewa kike cirewa duk ranar juma'a zaki saka a sadaka cewa wannan kin yi ne domin mahaifiyarki ko kayi ne domin mahaifiyarka ko kayi ne domin mahaifinka juma'a bar wannan za a iya cewa baka da kuɗi ko naira ce ko naira biyar ce tunda har ba za ka iya wuni ba sai ka ci abinci wannan bakin da Allah ya tsaga maka duk yadda za a yi duk rintsi in dai za ka fi sunnar ubangiji ka bi sunnar ubangiji ka fita ka nema wallahi azim Allah zai baka abin da za ka ci wannan alkawari ne da Allah amma idan ka ce za ka zauna duk ɗin ka yi zawanka, ka sha wandanka ka tashi ka ce ba za ka nema sai ka je kana roƙo za ka mutu da bakin ciki kuma za ka daɗe da yunwa Allah ya halicce ka da ƙarfi Allah ya halicce ka da kuzari ga tsoho na gani tsoho ni na gan shi ya kai shekara 60 ya ɗauki bahon ruwa ya sa leda ruwa yana yawo yana tallar ruwa ya kai shekara 60 wallahi sai kai da ƙarfinka ka ce wai kai ba abin da za ka yi wallahi baka tashi ba wallahi baka tashi bane in dai zaka fita falalar ubangiji ka fita cikin ƙasa inna ardi wasi'a ƙasar mai ulci ya ce ka fita ka ce zaka nema ba za ka sa girman kai ba da ko ya zo za ka yi baro ya zo za ka yi me ya zo shushaina duk wani aiki da ya zo wallahi sai ka samu abin da za ka ci har ka taimaka ba wani to ban shi ma kai zuciyar ta mutu wani ɗa ne yanzu duk sallolin nan da ake guda biyar a rana idan yi sallah zai ba zai manta da mahaifin shi ko mahaifi zai ɗaga ya musu addu'a ce Allah ya gafarta musu na san akwai masu yi to tun kafin dare yayi ake shanya abinda muke magana anan shine tun kafin a yi ka a soma ya kamata tun kafin ka zo irin wannan gargarar ya zamanto ka kwanta dama ka bar 'ya'ya misali ko guda biyar a ce za ka wayi gari a kabari babu guda ɗaya ko biyu wanda suke buɗe bakinsu wanda ka samar da su a lokacin da babu sanadiyar ka Allah ya samar da su ta sanadiyar ka ta tsatsanka Allah ya samar da su ta sanadiyar ki ta tsatsanki Allah ya samar da su suka zo ban ƙasa amma ba su iya buɗe baki su yi miki addu'a kina kabari ba su iya buɗe baki su yi maka addu'a kana kabari kaga wannan ba a samu 'ya'yan gona na gari ba to tun kafin a yi aka fara ya kamata tun kafin kai ya kamata kai uba ka tsaya ka buɗe idan ka san wace uwa ya kamata ka auro ka kawo gidanka binciken nan da ake cewa ana yi akan aure gaskiya ne tsatso yana da tasiri waye mahaifinta waye kakanta waye mahaifiyarta waye kakanta suna da wani tarihi nasu na wani abu wanda ya taɓa ta bayyana nonon da suka aka tsotsa yana da tasiri akan uwaye yana da tasiri akan yayawo nono da ake tsotsa yana da tasiri akan yaya uwa ki zamanto nagartacciya ba nono kaɗai ba halayenki da ɗabi'unki malamai sun ce mana makarantar farko da yaro zai tashi ya karatu a kai wanda karatun bai gogewa kwakwalwarsa shine makarantar farko uwa da uba abin duk da ya taso ya ga uwa da uba suna yi akan haka zai gina akan haka zai tashi idan an tsallake a wancan nasaba da waye to a kyautata mu'amala a kyautata ɗabi'u yadda yaran nan za su tashi su zama abin da muke so mu gani a nan gaba amma kai yanzu ko ba a gaya maka ba ko ba a gaya miki ba irin 'ya'yan da muka haifa sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah a ce an waye gari wai ɗanka na cikin ka zai gasa mamari ɗanki na cikin ki zai ɗauko ice ya dingi turka miki ga yanar da kuna gani wato matsala ce babba tattare da mu kuma mu gano matsalar babare ma mu gyara har yanzu kuma ana cikin matsalar saboda shi Allah bin shi ake ba Allah bane zai bi mu wallahi wallahi wallahi ba za a taɓa samun nasuwa ba ba za a taɓa samun wadatacciyar zuciya ba ba za mu taɓa samun abin da muke so ba wallahi sai mun bi abin da Allah ya ci shi ne kaɗai hanyar mu fita. amma dabaran mu da wayan mu da gogewarmu wai mu ce mu mun yi wani abu wanda saɓanin tsari na Allah subhanahu Ta'ala za mu ta tafiya a haka ne sai ma dai abin da ya gaba a aure an saba ma Allah kala ɗari a aure a saba ma Allah nau'o'in saban Allah ga sunan wai aure kai kuma kana son zaka yi yaya kuma wannan yaya kace so ka samu da za su yi maka addu'a a yi wannan daban a yi wannan baɗalar daban a je a yi tsiraici a nan a je a yi kaza nan a yi rawa a nan a yi mai nan a yi nan duk a aure wanda abubuwan da muke waɗanda ba ma addinin ruwa ba sa yi duk lokacin da aka ce yar bahaushe za ta yi aure mafi yawa ban ce duka ba kashi hamsin kila in mun ɗauka za ka ga tun daga saura kwana bakwai auren ake fita kai tsiraici magana hijabi babu dama gashin kai wannan ba wani abu bane fito da abubuwa ba wani abu bane za a yi ƙauye ne za a yi fulani ne za a yi yaraba ne za a yi ibo ne za a yi arabi ne za a yi waye ne ne ne ne ne kuma mu ce muna son albarka a cikin auren mu gyara ana yi ne tun kafin ka koma ga Allah tun lokacin da kake da numfashi kike da numfashi ake so ki gyara a lokacin da numfashin da ya ɗauke shi ke nan halas Allah shi yadda mu kara manta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma assalamu